kin san dai ke bazawara ci to na yi magana da babanki ya ce mu zo mu daidaita tsakaninmu kin ji ko to don haka ki duba ki ga yadda ƙasar nan take ci. ki faɗi mu nawa zan biya sadaki in biya a wuce wajen kin ji ko <laughs> kaga dai da komai da komai kasan za akwai abubuwa da dama wanda zan sassaya mm. da komai da komai da komai sauƙin da zan iya maka mm. dubu ɗari da hamsin kawai Dari da hamsin. Gaskiya yawa. Wallahi yawa ko kakata ko kakata da ta yi aure dubu ashirin dubu ashirin haka aka biya sadakinta. Dubu ashirin lallai ma kuwa. to sai ka koma wurin kakanta ka ta zaɓa maka ɗaya daga cikin ƙawayenta. <laughs>